a ƙasashe kudu da hamadar afirka yawan al'umma ya ninka tun tsakiyar shekarun 1990 yawan mutane sun kai miliyan 400 a shekarar 2016 a cewar masana kashi 40 cikin 100 na mutanen yankin suna zaune ne a birane inda aka kwatanta shi da kashi 31 cikin 100 a shekarar 2000 duk da haka ci gaba ta fuskar gine-gine da kamfanoni bai kai yadda ake bukata ba domin ci gaba da gudanar da rayuwa a birane kashi 60 cikin ɗari na mutanen da ke zaune a birane a kasashen kudu da hamadan afirka suna zaune ne a cikin yanayi na talauci kashi 25 ne kadai ke samun tataccen ruwan sha rashin kyan tsarin kwatoci da kuma rashin iya shawo kan ambaliyar ruwa su ma wasu kalubale ne kuman kusiya tamiya sarauniyar gargajiya ce a abrikos tana jin tsoron duk damunar da ta zo da kuma ambaliyar da ke faruwa. Ta yi kukan cewa euh, idan lokacin damuna ya zo ba za ta iya yin komai ba komai ya tsaya cik. Euh, Amadu Diyara ne magajin garin arewacin Pikini wata unguwar waje da ke babban birnin Senegal Dakar. Ya ce yana kallon yadda ake zuwa ban a ko ina a waje a matsayin matsalar da ke ci gaba. Ya nuna cewa akwai matsala a kan yadda ake yin amfani da banɗaki a ko'ina kuma babu wani shiri na kawar da matsalar. Akwai wani waje da ke ɗaukar duka sharar da ake samu a yankin Dakar, kuma wannan yana da abin da zai haifar. Maggie Chazal ita ce ta ƙirƙiri wata ƙungiyar agaji ta Ebanist Without Borders. ta ce birane da ake da su yanzu suna da matukar muhimmanci ga ci gaban nahiyar Afirka. Si les villes intermédiaires n'existent pas, on peut pas relier les grandes villes et la zone rurale. Et dans ce cas-là, ta nace akan cewar idan har a ce babu matsakaitan birane, to ba za mu iya hada manyan birane da yankunan karkara ba. Idan aka samu kai cikin wannan lamari, yankunan karkara ba za su samar da ayyuka ba. A cewarta matasa za su bar yankunan su su nufi birane. manyan birane za su ta'allaka ne a kan tattalin arziki da matsalolin yau da kullum amma nahiyar afirka yanzu haka tana da manyan birane kuma biranen suna ci gaba da bunƙasa birnin Legas na ƙasar najeriya an yi hasashen cewa zai zamanto babban birni a duniya wanda zai samu yawan mutane miliyan da uku zuwa shekarar da ɗari a cewar ƙungiyar masana tattalin arziki ta duniya world economic forum